Allah ya samu gama lafiya takwas ga watan Ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan biyu shekara ta 2026 a bisa al'ada mukan fara da tafsirin alkur'ani ne sannan mu karanta wannan littafi salasuna nassan fi ahkamis siyam amma da yau lissafi ya kwace mun kwarai da gaske abin sai da addu'a ƙarayin Allah da ya datar da mu sha Allah ban san sanda bacci ya ɗauke ni ba kuma ko da na tashi baccin ma nake ji sau da aka Allah ya ba ku ladan zama wanda suka gabatar da nasihohi Allah ya ba su ladan abin da suka yi bari mu ɗauki ko da minti sha biyar ne mu karanta wannan littafin insha Allah ta'ala saboda fa'idodin shi da alakan shi da azumin da muke ciki kuma ga azumin ma yana nisa ina ga wannan shine darasi na nawa na hudu kenan za mu tashi kamar saminan ne ko hukunci na takwas da ya zo a cikin wannan littafi mala ya ciro shi ne can, an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mai suna Abdurrahman ibn Sakhrin kullum muna faɗin sunan shi saboda galibi ba a san sunan abi huraira ba kuma abi huraira sahabi ne wanda darajar shi ya kai inda ya kai yana daga cikin sahabban da suka fi kowa yawan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da hadisai sun haura dubu shida wanda ya ruwaito su shi shi kadai sannan kuma shi ya yi ma'ummuna aisha sallah lokacin da ta rasu to kaga wannan daraja ya kai daraja kwarai da gaske yake cewa qala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce man nasiya duk mutumin da ya manta wa huwa sa'imun alhalin yana azumi fa akala sai ya ci wani abinci au shariba ko ya ci wani ko ya sha wani abin sha kun ga azumi ya lalace falyutimma sawmahu wanda ya da gangar kenan ko wannan yace man nasiya wanda ya manta sai yace falyutimma sawmahu to ya cika azumin sa kar ya yanke ya ci gaba ya kame a lokacin da ya tuna kenan fa inna ma at'amahu Allah domin Allah ne ya ciyar da shi wa saqahu kuma shi ya shayar da shi an fahimta to abinda da yawa suke tambaya shine hadda azumin nafila eh hadda azumin nafila saboda annabi sallallahu ya ce huwa sa'im bai ce na ramadan ba bai kebance wata azumi da ambato ba sai hadisi ya zama mutlak ga ma'ana kowane irin azumi kowane irin azumi mal yace hada amrun minhu sallallahu alaihi wa sallam wannan wani umurni ne daga manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi dan cewa fa yutimma sawmahu to ya cika kaga umurni ya masa ba zaɓi ba fannasi don haka nan dai mu sani duk mutumin da ya manta ya ci abinci ko ya sha abin sha laisa alaihi shay'un babu komai akan shi ko kafara ba zai ba ko ramuwa ba zai ba ko ciyarwa ba zai ba shine ma'anar laisa alaihi shay'un Allah ya dauke mishi laisat alaihi mu'akhadhatun kuma babu wani kamu da Allah zai masa na cewa yayi laifi balla tana ya masa azaba Allah mai rahama laisa alaihi ismun nan ya sa asmun ko ismun kasra ne laisa alaihi ismun babu wani zunubi akan wanda ya ci ko ya sha a bisa mantuwa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina muka ƙara samun hujja akan wannan malike qala ta'ala Allah ubangiji ya faɗa ya ce rabbana ya ubangijinmu la tu'akhidna kakka kama mu da laifi in nasina idan muka aikata wani abu wanda ka hana mu a bisa mantuwa au fa'ana ko ya zamto mun yi shi ne a bisa kuskure ba da gangan ba ko mutum ne mai karamci ba zai kama ka da wannan baballanta na ubangijin da ke da rahama lokacin da wannan aya ita ce karshen suratul baqara aiko lokacin da ta gama sauka sai Allah ya sake aiko malaika jibril wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karo na biyu yace da shi duk abin da al'ummar ka suka yi akan mantuwa ko kuskure ne Allah na yafe musu ba zan kama su da shi ba aje a ga ya ma Allah sallallahu Allah mun gode mala yace faman nasiya don haka mu sani duk wanda ya manta huwa sa'imun alhalin yana azumi fa akala ba ya ci ko ya sha aw ba shi an al-mufattarat ko ya auka wa wani abu da ke cikin abubuwan da suke asalin karya azumi amma ya zamto ya yi ne akan mantuwa tunda ai ba da ci da sha kaɗai azumi ke lalacewa ba ko akwai sauran abubuwa din kamar wanda ya kirkiro amai da gangan kaga ya shiga ciki ko amma wanda amai ya zo mai a bisa rinjayen safa kaga shi ma ya shiga cikin au akhta ana ina fata mun gane Falitin masawmahu annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ka ya cika azumin sa hadha amrun minhu sallallahu alaihi wasallam wannan wani umarni ne daga manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi falyutim masawmahu ya cika azumin sa ya ani abin da yake nufi sawmuhu sahihun azuminsa ingantacce ne rangada da shi da wanda bai manta ya ci ba duk daya laisa alaihi qada babu ramuwa akan shi kun ji magana ta ta dazu au fidya ko wani fansa na abin da zai fanci kansa kaman ciyarwa wala ayi shay babu wani abu da Allah ya dora masa falicin masaumahu ya karisa azuminsa fa inna ma at'amahu Allah nan ya sa ta'un a wurin at'amahu ha'un ne kuskuren kwamfuta ne fa inna ma at'amahu Allah sanu dai Allah ne ya ciyar da shi wa saqahu kuma ya shayar da shi qasal fuqaha malaman fiqhu sun fitar da hukunci sun yi qiyasi rahimahumullah Allah ya musu rahama alal akli wa shurbi akan ci da sha mutun ya ci ko ya sha da shi suka yi hukunci akan baqiyatul mufattarat akan sauran duk abin da ka iya warware azumin mutum yana matsayin ci ne ko sha kun gane kamar ne kamar wanda za a sa drip akwai drip din da aka sa mutum ma zai iya ci abinci sai ji shi a koshi haka ne ko ba haka ba to shi abin da yake nufi da sun yi kiyasi din falayu a nasi dan haka nan dai shari'a ba ta kama wanda ya manta lakin sai dai hanzari ba gudu ba kai wanda baka ci abisa bisa mantuwan ba man ra'a sa'iman duk wanda ya ga wani mai azumi kaga yanzu kai ne ka ga wani ba kai ne kai kuskure ko mantuwa ka ci ba wanda ya ga wani yana azumi ya Kulu kuma sai kama cin abinci kai yanzu ka ga wani ya manta yana ci kuma ka san ana azumi kuma lafiyar salau au yashrabu ko kuma yana shan wani abin sha fi hari ramadan a cikin yinin ramadan nasiyan ka san kuma mantawa yayi kai da gani ka san mantuwa ne wajaba alaihi ruhu, yanzu ya zama wajibi kai da ka ganshi ka tunasar da shi ka gaya mishi cewa azumi fa kake na ta ba ku wani labari na yi itikafi a masallacin malamin mu Sheikh Ahmad Algarkawi Allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana shi amma kwanakin farkon Zulhijja ne ma ba Ramadan bane wani akwai wani takwarana sunansa Umar ya zo daga Bafin Latani ne ya zo daga gida to yana da dan uwa anan Abdul shi kuma <laughs> yana da rumfa na provision sai ce raka shi su je kasuwa sun je Central Market suna cikin siyayya <laughs> ishin ruwa ya ishe shi shi takwaran nawa shi azukarin yana ta tafi yana magana ya ji kamar bai amsa da yawai go sai ga ashe ya bar shi baya ko da yawai ga sai ga shi jikin wani masallaci ya ɗauki kofin masallaci ya cika da ruwa ya kusa shanyewa kuma kuma suna azumin arafa sai ya ce mishi hai umar hana azumi sai ya saki kofa a ƙasa ya ce na halaka <laughs> sai ya ce mishi a'a ai manzo Allah ka ji malam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya ci koyi shi yana nufin malam Ahmad Algarkawi sai ya ce hai ƙarya ne Abdul Karim yayyai da shi ce wallahi bai yadda ba da yi sai ce mi to hai ma kasha inda gaske ne yace to ai <laughs> yace ai ni ban manta ba yayi na kawai shi ya kafe akan in dai da gaske ne hukuncin to shi ma ya ta. bambancin ya gane cewa shi manta wannan yana faɗake bai fahimci ba har sai da suka dawo ina kwance a masallaci sai na je sai zo ban labari shi yayan yace takwaran fa yana cikin tashin hankali dan ji yake kaman ya kashe rai ya damu kun san mumini yanda yake yace da Allah ka ko annabi sallah ka dan lallashe shi kai mai bayani ko ya fahimta da yace ba zai iya zuwa gaban malam Ahmad ya faɗa mishi shi laifin da yayi ba to ina zaune na ja mayafi na da sai na ji mutum a gefe na zaune ya ce assalamu alaikum alaikum salam ina ina buɗe mayafi na ce mishi ya ƙoƙari ya ce alhamdulillah sai ce ma ai na zo in tambaye ka ne na ce mai ka sha ruwa kana ni kuma da azarbaɗi sai ne riga malam masallaci sai ce mun hai ka ganni ne ko <laughs> ni na ce mai ni da nake masallaci ai ba san gaibu ba <laughs> to yace to ya abin yake sai ne mai bayani sannan sai ya gama bawan Allah to la daga ba sai da ya zama malami sai da ya zama malami ka san ka kiyaye ba ni in kai ya yi gano hanya to sai ka koma bayan shi galibi Allah ya kara albarka mm. to shine anan sai ce duk wanda ya ga wannan azumi ya manta to wajibi ne akan shi ya fadakar da shi li anna haza min min karil munkar domin fadakar da shi yana daga cikin nuna kin abin ki wanda shari'a ta ce a nuna annan sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga abin ki daga cikin ku ya kawar da hannunsa ko in ba zai iya ba da bakin sa ba zai iya ba ya ki abin a amma wannan shine mafi raunin imani to kaga wannan mataki na biyu kenan malika al'aklu fi nahari ramadan cin abinci a yinin ramadan lil muslim ga musulmi munkarun azim laifi ne mai girman gaske fa idza kana nasiyan amma idan kasance mantuwa ne fa laysa alaihi dhanbun to ba shi da zunubi bai da laifi wama alaihi shay kuma shari'a bata daura mai sai yayi wani abu na kafara ba kaman ciyarwa ko ramuwa lakin sai dai hanzari ba gudu ba wajaba man ra'ahu ya zama tilas akan duk wanda ya ga wanda ya manta yana cin abinci ko yana sha abin sha tanbihuhu ya fadakar da shi ya nuna masa cewa ga wannan abin ba daidai bane wal wajibu alaihi abin da ke wajibi akan duk wanda ya ga wani wanda ya kuskure ko ai afwan ya manta ya ci abinci inkarul munkar ya nuna kin shi ga wannan abin da wanda ba abu ne wanda ake so ba sai dai kasancewa mantuwa ne sai shari'a ta yace mishi wa man iktasala duk wanda ya je wanka wanka na tsafta ko wanka na tsarki tunda alfijir na iya fito ma mutum yana cikin janaba kuma azumin shi bai lalace ba ko kamar yadda na Aisha ta faɗa kuma na san zamu cin masa a gaba insha Allah mani iktasala duk wanda ya wanka aw madmada ko ya kuskuren baki yayin alola shine madmada wa dakhala alma'a fi halqihi ya zamto ruwa ya shiga makogwaransa bila qasdin shi ma ba irin na yara ba ba tare da nufi ba ka san yaro sai ga yana alola da buta biyu a watan ramadan to kai ka san <laughs> akwai sakon da yake baka eh. <laughs> manta manta ina yaro na taba yin wannan angon sarki muna angon sarki lokacin mu dawo angon dosa ba muka ce mu hajjiya muna azumi ana kiwon kare wani kare sunan shi tini a gidan <laughs> a yanzu yana ga na sha kwarya ta kai biyu na ruwa da na dawo malam ai sannan ne ma na san ana azumi ciki ya dinga kullewa ana sannu umaru ina yawa amma ina umaru ya tsallake lamba sai dai fata Allah ya tsare har gobe ina tuna wannan muna yara sosai kuma abin da ya sa na kasa faɗa sai da aka ce mun ka huta ka huta ina ba sa ka abin yake ba dama mika'il ya ce ka bar ganin kayi sahur kake yayi bayan la'asar <laughs> to wannan duk wanda yawan ka koyi kuskuren baki ruwa ya shiga masa kogoro ba tare da nufi ba fala yafsidu sawmuhu wannan ba zai bata masa azumi ba li'adimi amkaniyati at-taharruzi min zalika. saboda mutum bai da iko na ya hana ruwan ya shiga bakinsa ba kuma zaka iya bambance ruwan bakinka da yawun bakinka ba sai dai kai kokari ka tabbatar cewa ka fitar da ruwan iya tunanin ka cewa ruwan da ka kurba ya fita falaisa alaihi shay dan haka ba mutum bai da wani laifi akan wannan in dauki na tara lokaci na tashi na tara to shikenan na dai sa ce mun nisa ai gobe muna tare insha Allah mun ga zamu gobe sai mu dan yi shi da dan dama Allah yadda su kuma kuna ga to mu